ana baka matsayi ana baka mukami ana baka iko ana baka jagoranci amma ana ɗaura maka kaya masu nauyi ba tare da ka sani ba kana ƙoƙari akan a baka wannan matsayin kana ƙoƙari a baka wannan ikon kana ƙoƙari a baka wannan jagorancin amma baka san aqibatal umuri ta wannan al'amarin yaya zai kasance a gare ka ranar alkiyama ba kowannen mu ya tsaya ya nazari akan jagorancin gidansa yi nazari akan jagorancin iyalinka yi nazari akan jagorancin 'ya'yanka shin ka ba su haƙoƙinsu wanda